A cewar Janar Chani wasu bayanan sirrin da suka tattara ne suka tabbatarwa hukumomin mulkin sojan Nijar cewa har yanzu Faransa bata janye kudurinta na ganin ta yi amfani da wasu ƙasashe makwabta ba. don cimma gurinta na haddasa hatsaniya a wannan ƙasa. Akwai wani ya yi zama nan jaka da Faransa da tana nan to ma zo ake ce nan sai ana cewa a ah, jami'in tsaro ne ba na tsaro ba ne ɗan sari kanoke ne da mun ka kore shi daga nan kewaya yana abuja nigeria waɗanga da sun ka gudu da accan 'yan ƙasar niger kullum tare suke to ma zo wanga da nake ce ma yana abuja sun tattara mutane daga kaduna katsina sokoto sokoto tun cikin shekara waccan da ta wuce suke nan suna tsare-tsare don su cuta muna ya kuma kara da cewa wasu bayanan na daban daga jamhuriyar benin na nuna alamun shirin kitsa wata mummunar aniya duk kuwa da cewa iyakar kasashen biyu na rufe sun ce muna basu da basu da mine ne mun sani abinda muke gayi ba mu ce suna da bataliya bataliya ba amma suna da mutane da mun san sunansu mun san inda an ka aihe su mun san yaushe sun ka shiga benin mun san wani aiki ne suke nan suna yi cikin bangare bangare bangare na benin ko ina mun san yawansu mun san motocin da suke umfana da su a wani bangare na wannan yunkuri da faransar ta sa gaba tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 shugaban majalisar ta cnsp ya ce sun gano ƙarin sirrin ɓoye masu cike da wasu bayanan fallasa. Ɗan ƙasa Kanada da ɗan ƙasa Danmark Faransa tassata an ka kai su don su yi ma 'yan ta'adda horo rana tsaka sun ka ce a 'yan Nijar sun aika 'yan ta'adda sun sace 'yan ƙasar kanada guda da 'yan ƙasa danmark guda kuma allah yana gani su ne fa sun ka ɗauke su sojan haya suna ciki har ranar sha biyar ga watan julai muna dube da su mun san duk abin da suke yi mun san inda suke suna nan wurin suna yi ma mutane horo kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatocin kasashen nan uku da abdurrahman chani ke zargi da yunkurin haddasa fitina a nishar yayin da ofisoshin jakadancin faransa da na benin a wannan ƙasa ke rufe yunkurin jin martanin ofishin jakadancin najeriya ma bai yi nasara ba domin wani jami'in diflomasiyyar kasar da muka tuntuɓa ya ce ba za su yi magana a kan wannan al'amari ba sakamakon darajta babbar alakar al'ummomin kasashen biyu masu al'adu da addinai da komai na zamantakewa iri ɗaya sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar niger